Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu raro barkanku da wannan lokaci da fatan an wuni lafiya. Mahmud Lalo ne tare da Maryam loda muka sake dawowa a cikin shirinmu na karfe tara da rabi agogon Najeriya, Nijar kamar da Chadi, wato takwas da rabi kenan agogon Ghana. Inda hukumar zaɓe ta ayyana shugaba mai ci na na Kufa Ado a matsayin wanda ya lashe zaben shugaban ƙasar da aka yi. a najeriya kuwa hukumomi ne ke yin kira ga jama'a da su hattara yayin da ake ganin alamun barkewar cutar coronavirus a karo na biyu a kasar cutar nan da bata tafi ba kuma daga bisa dukkan alamu tana neman dawowa in ta dawo kuma za ta tafi da jama'a da yawa so ya kamata a ya kamata kuma a kula sannan muna tafi da rahoto na musamman kan sana'ar wanzanci da kuma labaran wasanni daga ganar da ma fa duka sai mun sha labaran duniya tukuna Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Kafafen yada labaran Amurka sun ce shugaba Joe Biden mai jiran gado zai nada Marsha Fudge 'yar majalisar wakilai daga jam'iyyar Democrat a matsayin ya kula da harkokin samar da gidaje da raya birane. Biden zai kuma nada Tom Vilsack ya shugabanci ma'aikatar harkokin noma mukamin da ya taba riƙewa tsawon shekaru takwas a baya a ƙarƙashin gwamnatin shugaba Barack Obama wanda Biden ɗin ya yi wa mataimaki. Vilsa kuma tsohon gwamna ne a jihar Iowa, ɗaya daga cikin jihohin ƙasar da ke da mahimmanci a harkokin noma. Masu goyon bayan Fudge da ɗaɗɗiyar 'yan majalisar wakilai a jihar Ohio, ciki har da James Clyburn, ɗan majalisar wakilai daga jihar South Carolina, wanda ya taka muhimmiyar rawa wajen taimakawa Biden samun nasarar zama ɗan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar Democrat. Sun nemi shugaban mai jiran gado ya naɗa ta a matsayin sakatariyar harkokin noma, saboda yadda ta mai da hankali wajen ganin an rage matsalar yunwa a matsayinta na mamba a kwamitin harkokin samar da gidaje da noma a majalisar. amma wasu majiyoyi sun ce biden ya zaɓe ta ne don shugabanta ma'aikatar harkokin samar da gidaje da raya birane saboda ta daɗe tana ƙoƙari a shirin samar da gidaje masu sauƙi da ababen more rayuwa kwana ɗaya bayan da birtaniya ta zama ƙasa ta farko a yammacin duniya da ta ƙaddamar da gagarumin shirin bada rigakafin covid-19 haɗaɗɗiyar daular larabawa wato uae ta ce rigakafin da china ta haɗa ya nuna yana aiki da kashi 86 cikin 100 wajen daƙile cutar a yau laraba ne ma'aikatar lafiyar uae ta fidda sanarwar akan rigakafin da wani kamfanin sarrafa magunguna na gwamnatin china da ake kira sinopharm ya haɗa a watan satumba ne kasar ta shiga gwajin rigakafin da sinopharm ya kaddamar a matakin karshe wanda mutane 31 daga kasashe 125 suka yarda su yi gwajin Kuma tun a watan Satumban, kasar ta UAE ta ba da amincewar gaggawa ta yin amfani da rigakafin na kamfanin Sinopharm. Ma'aikatar ta ce rigakafin bai da wata illa sosai ga bil'adama, amma sanarwar bata ba da cikakken bayani akan bayanan nazarin rigakafin da aka yi ba. Kamar mutum nawa aka ba rigakafin, ko kuma wani ya nuna wasu munanan alamu bayan amfani da rigakafin. Kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Wasu masu zanga-zangar nuna kin jinin gwamnatin Iran su uku da aka yanke wa hukuncin kisa a baya a kasar, amma suka yi nasarar samun 'yancin a sake yi masu shari'a a makon da ya gabata. Za su samu ƙarin lokaci a gidan yari yayin da lauyoyin da ke kare su suke ƙoƙarin nema musu beli yayin da kuma suke fuskantar babban ƙalubale a cewar wata majiya da ke da masaniya akan batun. A ranar Asabar ɗin da ta gabata ne kotun kolin Iran ta janye hukuncin kisan da aka yanke wa mutanen uku. Ta kuma umarci wani alkalin karamar kotun juyin juya hali ya sake yi masa shari'a akan zarge-zargen da ke da alaka da rawar da suka taka a zanga-zangar nuna kin jinin gwamnati ta gama gari a Iran da aka yi a watan Nuwamban shekarar 2019. Amir Hussein Muradi da Muhammad Rajabi da Sa'id Tamjidi dukansu 'yan shekaru ashirin da 'yan kai aka yanke wa hukuncin kisan a watan Fabrairun da ya gabata bisa zargin lalata kayayyakin jama'a, cinna wuta, yaƙi da gwamnati da kuma fashi da makami. Abulkasim Salavat wani alkalin kotun juyin juya hali ne ya yi shari'ar wanda a watan Disamban bara Amurka ta sanya mashi takunkumi saboda yanke hukunci mai tsanani. Ciki har da na kisa a kan fursunonin siyasa da yawa da 'yan rajen kare haƙoƙin bil'adama da kuma masu zanga-zangar lumana. Yanzu wata kotun juyin juya hali da banci za ta yi shari'ar mutanen uku hukuncin da kotun kolin ta yanke kenan a zamanta na ƙarshe. Gwamnatin kasar Habasha ta ce dakaranta sun yi harbi kan wata tawagar jami'an Majalisar Ɗinkin Duniya a yankin Tigray da ke fuskantar tashin hankali a ranar Lahadin da ta gabata bayan da ma'aikatan suka wuce wasu wuraren binciken jami'an tsaro. Wani babban jami'in gwamnatin kasar Redwan Hussein ya faɗawa manema labarai a birnin Addis Ababa a jiya talata cewa Lamarin ya faru ne a yayin da tawagar ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi ƙoƙarin zuwa sansanin Shamelba na 'yan gudun hijirar Eritrea. ya faɗi cewa sojoji sun buɗe musu wuta ne a lokacin da jama'an suka yi ƙoƙarin wuce wurin binciken jami'an tsaro na uku. Hussein ya ce an kama jama'an amma tuni aka sake su. Mun ga rahotannin da suka bayyana cewa an yi harbi kan tawagar Majalisar Ɗinkin Duniya a Tigray a cewar Stefan Dujarric mai magana da yawon Majalisar Ɗinkin Duniya a New York. Waɗannan rahotannin abin damuwa ne kuma muna tattaunawa a matakin koli don bayyana damuwar mu da kuma tabbatar da kaucewa aukuwar hakan nan gaba a cewarsa. Ka gaida Maryam Doda wacce ta karanto mana labaran duniya daga nan sashin Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Da farko rahotanni daga Ghana na cewa hukumar zaben kasar ta ayyana shugaba mai ci na na kufa ado a matsayin wanda ya lashe zaben shugaban kasar da aka yi a ran litin din ta gabata ne jama'a kasar ta gana suka gudanar da zaben shugaban kasar haddana 'yan majalisar dokoki daga accra ga rahoton da ridwan abbas ya aiko mana shi shugaba mai ci na nana da adudankwa akufa ado na jam'iyyar new patriotic party ya samu ƙuri'u miliyan shida dubu ɗari bakwai da talatin da ɗari hudu da goma sha uku wanda ya yi kashi hamsin da ɗaya da dubu hamsin da tara na jimlar ƙuri'u daga baki ɗaya aka jefa sa'anan shi shugaban tsohon shugaban ƙasa wadda ya wakilci national democratic party ndc kenan john dramani mahamman ya samu ƙuri'u miliyan shida dubu ɗari bakwai goma sha hudu Dari takwas da tamanin da tara wadda ya yi kashi arba'in da bakwai da digo talatin da hudu. Eh, to Rijuwan kamar bangaren su bangaren 'yan adawa mai suke cewa dangane da sakamakon zaben? Bangaren eh, 'yan adawa dai sun nuna amincewarsu duka sun gamsu cewar an yi zaɓe na gaskiya da adalci sun bayar da yadda su sai dai jam'iyyar ndc ne kadai take nuna cewar akwai wani mazafar na wato jihar ashanti inda take korafin cewar adadin ƙuri'u da aka jefa a wurin da wadda jam'iyyar npp ta ci wato an yi maguɗi wurin kwarai ta tana eh, wannan Na'am, wato idan na fahimce ka idan na fahimce ka Ridwan shi tsohon shugaba John Dramani Mahama bai kira Akufa Ado ya taya shi munna ba kenan. Na'am, bai taya shi munna ba. Wannan karon John Dramani bai taya shi murna ba. Ridwan a ƙarshe kamar akwai alamu da ke nuna cewa za a sami ɗan tashin hankali ko kuma wani hargitsi sanadiyar wannan sakamakon zaɓe da aka bayyana? Eh, sai dai irin wato kashe da nufin karin kayi don farko ba mu sani ba lallai mene ne suke nufi dan sun yadda ba da sun nuna cewar ba za su yadda a taushe tauye haƙƙin mutane abinda jama'a ke so wato gwamnati da hukumar zaɓe sun tsaya tsayin daka sun hana abin da wato jama'a ke so ba za su yarda da wannan ba wannan kashe ne sun fari tawa to yanzu haka babu dai wani abin da ya faru ya zuwa yanzu ba mu san ta yadda za a fito ma lamarin ba. To a gaida Ridwan. To a Najeriya kuwa hukumomin ƙasar ne ke yin kira ga jama'a da su hattara wajen kiyayewa da matakan kara kamuwa da cutar coronavirus. yayin da ake ganin barkewar cutar a karo na biyu a wasu sassan kasar alƙalman baya-bayanan da hukumar kare yaɗuwar cututtuka ta ncdc ta fitar su nuna cewa ya zuwa yanzu najeriya na da mutum 70,195 da suka kamu da cutar yayin da 1,182 suka mutu wakilinmu halima abdulrauf ta tattauna da dr sani aliyu na kwamitin yaƙi da cutar ta covid-19 da fadar shugaban najeriya ta kafa ta kuma fara ni da tambayarsa kan batun adadin mutanen da ke kamuwa da cutar a baya-bayan nan kamar yadda ke gani yanzu lambar san namu ya tashi muna samun fiye da mutum ɗari uku a rana da suke da wannan cuta to abin cewa shine dama ai tunanin mun faɗa dole a kula cutar nan bata tafi ba ba ranar da ba mu yi rahoton ɗin wannan coronavirus ba a Najeriya to yanzu mutane kowa ya saki ciki a da can ana tsoron wannan cuta ana kowa yana kafa kafa ana safar fuska ana wanke hannu da sauransu yanzu dukan watsar ta yin kowa ya ci gaba da harkokin kamar cutar nan ta tafi to gashi yanzu da alamun cewar tana dawowa a Abuja kawai asibitocin mutum bara cika akwai wanda suka rasu kwanaki kadan da suka wuce da wannan cuta. idan aka yi watan Oktoba ni ba wanda na sani personally mai cuta a watan Oktoba amma yanzu a cikin sati daya din nan wayoyin da na samu suna da dama na masu wannan cuta. To abin da ya ba daɗi mutane ya kamata mu canza halin mu koma ga wannan sassafa mu koma ga kulawa saboda a kesta da muka yi in kana da shekara hamsin sama idan ka kama wannan cutar a cikin mutum hudu mutum da ya zai mutu wato mutum ashirin da uku daga cikin ɗari masu wannan cutar. Shi wannan rigakafin da ake magana eh an fara ba da shi a waje amma bai zo Najeriya ba kuma ko ya zo Najeriya zai dan ɗau lokaci kafin ma a fara ganin wannan ba kowa bane zai samu. Na ko karuwar da ake samu yanzu yana ba ku tsoro ko yana sa ku cikin fargaba? Eh to eh, wannan annoba ne da dole zai damu saboda an san abu ne wanda yake kashe mutane. ta ce wadda ba za ka so kai ma ka kama ba saboda baka sani ba ko za ka rayu da shi ko kuma zai gaba da kai. Shin me ya kawo haka ko karuwar da ake samu sakacin jama'a ne ko kuma daga bangaren hukuma? Hukuma za ta fito ta sa maka saba ne da karfi da yaji a fuska ko za ta hana ka shiga cikin jama'a. Ai wannan abu ne wanda mu kanmu ya kamata mu san ciwon kanmu da ake kira collective responsibility idan ba mu kula da juna mu ba za ki ga mutum yana tari da sauransu ya shiga cikin jama'a mutane ana son a rinka saka distance tsakanin su amma duk babu ana cakuda da sauransu ni a kula tabbas wannan ba aikin hukuma bane kawai hukuma mu muna tsakar da jama'a muna bin manya-manyan muna yi musu bayani yadda za su yi wa jama'a bayani akan wannan abu amma cutar nan dai bata tafi ba kuma daga bisa dukkan alamu tana neman dawowa in ta dawo kuma za ta tafi da jama'a da yawa to ya kamata a ya kamata kuma a kula matsala. To yaushe ake sa ran Najeriya za ta samu maganin rigakafi da aka fara amfani da su a kasashen waje? Eh ana ana ta kokari dai yanzu eh, ma'aikatar primary healthcare da kuma ma'aikatar lafiya ta tarayya ta ministry of health suna ta meeting akai kuma dama tuntuna akwai kuɗin da ya kamata a samu wanda yanzu ana kokarin tattara wannan kuɗi yadda za a samu a siyo wannan rigakafin a kawo amma ba kowa bane zai samu zuwan farko mutum miliyan arba'in da hudu za a nema a bawa a Najeriya yawanci da cijawa ne da wanda suke da ciwon sukari da hawan jini da sauran ba kowa bane zai samu kuma rigakafin ita kadai ba za ta zai amfani ba idan mutane ba su kula ba su rigakafin zai amfani amma ta kadai ba zai maganin ba zai maganin wannan cuta ba. Ko yanzu ba takamaiman lokacin da za a samu rigakafin a Najeriya. Da muna sa ran da insha Allah farko farkon January mai yiwa zuwa kamar March haka za mu za mu samu. Yanzu ake samun karuwa adadin masu kamuwa da cutar shin akwai yiwuwar a sake daukar matakin kulla jama'a? Ba mu san haka ya faru amma idan abubuwa suka ci gaba da cakudewa mutane mutane suka fara mutuwa dole ba za mu zauna ba muna kallo mutane ina da mutuwa a gaba da wannan ba wanda zai so hakan ya faru amma in ta kama da Dr. Sani Aliyu kenan na kwamitin yaƙi da cutar COVID-19 da fada shugaban Najeriya ta kafa. Da wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mita 16, da kuma 31. a jamhuriyar Nijar kuwa za a iya sauraron matashan mu ta VOA Africa akan mita 102.5 baya ga haka a yaushe muna nan a shafinmu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com yanzu kuma warin mu shakata da wannan waka. ki zance na arado Allah da ka hai hasashe na ubangida na da za ka dauki zance na arado Allah da ka hai hasashe na banda bautar zuciya da ba ta tserarwa ya zana tara abincin da wani cinyewa ya zana gina gida wanda ba shi dorewa ya zana tara tufafin da ba ni sanyawa ya zana dasa hasashen da ba shi dorewa ya zana shimfiɗa daula da ba ta dorewa ya zana ɗaura majanyin da za ya sun cewa gidana da za ka ɗauki zance na da ka yi gyara kafin agin cire kwana. Eh, bautar zuciya da ke halakarwa abin hawa na ya zarci na hawan kowa rigar sakawa ta zarci ta jikin kowa gami da takalma sun fi na kafar kowa dangi agogo na ya fice na kowa daidai da zobe na ya fi hasashen kowa hata da biro na alkalau na zannawa gidana na za ka dauki zance na wallahi da an gyara da tsakiyar rana gidana gida dubu na gina tanadin wajen kwana ciki da falo dubbai daban-daban dana dan tanadi na talauce da ke tsumin rana sannan in kaucewa idan duna da ke bina in ban da sawaye na ga masu bikona an ɗauki duniya mai tabbata gidan kwana gida ga mai burin rayuwa gidan gona gidana da za ka duba zance na wala ya Allah da ka cikan muradina uban gidana da za ka dauki zance na a rado Allah da ka yi hasashe na mun zama bayi na ciki da ba shi turewa muna haka na mai rijiya da babu ruwa muna nutsewa ƙasa zuciya tana kwawa muna ta kwakwalwa wari gidana da kin fahimci zance na wallahi Allah da an rufe tunani na ubangidana da za ka ɗauki zance na da Allah da ka haye hasashe na ni zuciyata kuma ta hana ni yin barci dare da rana kuma ba ragi na sassauci tana ta kakami ko abinci ba ta ci cikin ta mamaki ya game ta ga kunci sannan tunani ya yi tarnaki ga dambarci ta mamaki kan hali na zalunci bakin maciji da ake kira yanzu kuma sai rotan mana musamman wanda Hassan Umar Tambol zai gabatar mana sana'ar wanzanci da wanzan mai ke yi sana'a ce mai daɗaɗɗen tarihi musamman a lardin arewacin Najeriya akwai ɗaruruwan mutane da suka dogara su kutum ga sana'ar wanzanci da yawan wanzan mai sun yi ƙaura daga arewacin ƙasar nan zuwa kudancin Najeriya don neman halali na tattauna da wasu wanzan mai a game da wannan sana'a ta wanzamci. Sharif wanzam sarkin wanzam. Sharif kai sarkin wanzam. Eh sarkin wanzam ne yau. To wannan aikin wanzam ka gade shi ne koko ka shiga ne kawai. Mun yi gadi da aikin wanzam sosai ma. Da babba mu da iya mu kaka mun ka an yayi gadi kuma yayi aikin wannan na wanzamci komi kuma na sani komi kuma yana ya sani amma wasu ba sani ba mun sani lokacin da tun da shagari muna zuwa da in bari da har zuwa nan. Sohoyi cikin sohoyi wanzamiyan lokacin da bari da muna rasuwa muna tare da muna aiki kowa da sohoyin mu kowa ya zani har da babana ma muna zuwa wurin na yana tafiya to wannan wanzanci cikin yaran ka ko yan uwa akwai waɗanda ka wannan wanzanci ko kuma kai kadai ne a'a ba ni kadai ba ne yaya mu su mu biyar ne duk suna na suna aiki ne ya ma yaro mu karamin nan su yanzu suna kwaya ne amma dan yayan yaya mu duka suna aikin sana har da kaja hakkin wuya duka komi da komi suna mun gadi ne muna aiki ne kuma ga yaro mu guda daya yana waje amma yana aikin agogo ne amma su ma ya yi aiki sun saba amma sun ya shiga da aikin agogo ne suna aiki saba ina na ka fara wannan aiki na wanzanci Ga jan gida dai gidan wannan nan garinmu wardale tongolen gala lokal gama yo jam borno ina nan babamu ya rusu. har da mu lokacin da sarki ya bani babamu ina nan lokacin da sarki ya bani har da ya kai shekara talatin mun aiki har da bayan kuma shekara talatin ni ma kuma girma ya kama shekara hamsin ya kama saboda ka gani ci da menene da arewa can da gida wanda yana zauna duk muna aiki har da zo labarin masala wannan sune ya kawo ne mu zauna nan me ya kawo ka nan ibadan kana aski to ga da yana aikin sana na wazamci wannan to shine kuma hadda ba da tuna zuwa bai taba wani aiki ba shine aiki wannan nan gadi ne shine kawai yana aiki wanzan ne to ka ce aikin wanzan ko wani iri kana iya yi kana iya wa jariri aski duka yana jariri na aski suna kaca jariri babban mutum yana kaca. kuma gashi yana hakin waya hakin lode kuma komi ko ciwon jiri ne ko mutum da Allah ya kawo rauni na abun da wanda baka sani ba zai gama insha Allah kamar shekara nawa ka dauka kana wannan aiki ya kai dai shekara talatin talatin da biyar kana wannan aiki yi eh, ana sana'a to ka taɓa koya ma wani wanzanci bayan mutanen gidan ku akwai muna nan akwai yaran yaya mu muna nan muna tare da mun gashi na yaro mu guda daya ina waje ne suna na nuna mu aiki kuma ya bar shi ya dawo suna aikin sana'a agogo suna zauna suna yi wannan aiki na wanzanci yana biya ma bukata suna biya bukata sha Allah sosai ma sha Allah so kamar dami dami kai a cikin wannan aiki na wanzanci eh mu mu ya aure ciki bai taba wani wani abun sana'a ba sai dai noma kana mun wanzanci wannan ka taɓa yin zanen suna a cikin wannan aiki na wanzanci eh na kama zani suna insha Allah nawa ne kudin aski yanzu dari da hamsin ne yara naira dari yaro ko babba yaro karami naira dari zai karami babba naira dari da hamsin ne aski eh amma aikin kiliban naira dari biyu ne kofo naira dari biyar ne haka ne suna yi to kamar yanzu abu ne rana daya eh. kana ba mutum nawa aski insha Allah dai lokacin da Allah dai ya kawo wani mutane da yawa zai samu alheri to wata rana kuma ba mutane wata rana lokacin mutane ba zai wuce ko goma ba amma wata rana alhamdulillah mu gaji mahar na ina na ana gara a akele to gaskiya ni dai sai dai Allah godiya aski alhamdulillah dan na samu jari a aski kuma daidai gwargwado ina ganin buɗe gaba da aski ina ganin albarkar shi insha Allah yawwa kalli dai kana wannan aiki na wanzanci gaskiya da fara aski na na fi shekara 25 ina aski don wajen babana kuma na gada shi ma kuma wajen baban shi gada kuma alhamdulillah shi gaskiya ni dai ina samun kwastomomi daidai gwargwado a wace jiha ka fara aski na fara a Kano state a jihar Kano eh ina bici local government na dawo nan garin Ibadan kuma ina aikin yana local government bayan waɗannan jihohi na Kano da Oyo ka taɓa zuwa wata jiha wurin aski? Gaskiya ban je ko wata jiha wajen aski ba. An da nake aski na tsakani ga Allah. Sau da yawa wasu na ganin cewa irin wannan abin ku ja jini inda babu kamar ga turmi shi ke sa wasu na cewa aiki da wanzan mai suna da maita ko kuma suna maita mi za ka ce. Wannan kawai na dai mutum mutane da magana da suke faɗa amma mun san abin da muke yi hakan ya faru amma wasu na ganin mu mayu ne to amma ba komai sun kalle mu hakan ma inda dai ba taɓa kawo da mun ce wani ba sai dai su kawo da wannan irin wannan abubuwan su ɗauke mu yin amma wannan ba wanda abun da ma bane mu ga lauran kuma saboda ya ka ganin wanzan mai suna ba da magani iri iri wannan ba za a ce kun shiga aikin bokaye ba a'a wannan duk wanda ya gaji wannan cire wannan dole ma ya gaji magunguna don tsofaffin mu suka manyanta ma ba sa wannan asibiti ne sai tsaya ba da magana mu yara yanzu muke asibiti da mun manyanta ma idan mu tsaya ba da wannan magunguna saboda shi ba da magani wajen zami dole ne ma dan an ba magani wani abu ma ba ka same shi ba dan kudin askin ne ma ka dade baka mallaki wani abu ba amma bangaren maganin nan wanda zaka iya bashi magani ke ji daɗi ya baka abu da ka baka sanar ma zai baka ba a gani ko ne wanzami kuma yana bada magani gaskiya in dai dan gado ne ka samu magani kana yana bada magani ko wani wanzami yana bada magani insha Allah to menene matsalolin wanzanci to matsalolin wanzanci gaskiya suna da dama amma gaskiya a yanzu an dan samu sauki amma da wancan ya kira wancan wancan kira wannan ana ake samun matsala sai ka kira wancan wanzami wannan ya kira wannan wanzami ku zo ku hada su ka san kuma ga wanzamin da yake ma aski da ko yake ma wasu uzurruka na gidanka da sai ka canza ya sai ka kawo wani ka ka zo ka hada su ne ka ga waye ya fi wani kwarewa kai ka hada wannan wasu ma kenan a wajen aski ko ko a wurin magani ko a wajen sihiri eh, a wajen sihiri dai zuwa dai abubuwa dai haka haka to amma yanzu gaskiya saboda ilimi ya riga ya yawa duk wayannan abubuwan mun dan samu saukin sa yanzu idan aka hada wanzan mai guda biyu su aski ko kuma su yi wani abu a gida kamar askin jariri ko kuma yi ma ba wani babban mutum aski wannan zai jawo kace na ce a'a kamar wajen babban mutum ai wannan mai sauki ne wajen jariri da mun shine mai matsala Ibrahim Aliyu Kano ce kai Albasu Jirau Kai zami ne Ni zami ne malala san tun wani lokaci ne ka fara wannan aiki na wanzanci sannan na fara aikin wanzanci ina karamin ina tafa da babana muna tafa tare da ni da babana duk wanda zai je ni muna tafa tare da shi in aka samu aiki ya nuna min yadda zan yi a haka da yake Allah ya ban hattara to ko me jama'a za su ce a game da wanzan mai sunana liman yusuf tsakuwa da wakin kudu mazaunin ibada eh, aikin wanzamai wannan abu ne mai kyau mai usuri tunda dai wanzamai su ne masu gyara mutane tun da kabar ko dai kamar cire yar wuya da ake cire mutum na ke makoshi da kuma sauran gyaran fuska zuwa saman nan dai duk wanzamai ne akwai ciwuna da suke kama wannan yake dole sai an danganci zami shi zai iya tsaga ma ya sama magani kuma Allah da ikonsa a samu lafiya dan abu ne na gado kuma sun gada kuma yan gado ne sai dai abu guda daya akwai wani abu da su kansu wanzamai su a junansu wanda yake dan wani abu da suke nuna na gadon gidan wani da wani daban bai kamata su na irin wani abu kamar yadda yin sigirar nan kamar an tashi magani in kai ka kira wani wani zo bata ma abu wani ka kira wani zai iya zuwa baka kira wani ba mu idan bata ma wannan harkar da kake ce dan sigirar siran da suke shine ba a so ana yawan yi su haɗa kai su zauna lafiya kamar inda kowa iya yadda su akan harkar su tunda harkar su an riga san tun usli usli suna ji wannan harkatar su. Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya. To a gaida Hassan Umar Tambuwal yanzu kuma ga labaran wasanni. Wasanni a takaice. kwallon kafan kasar ghana ta bayar da sanarwar ranar da za a sauki kwanton wasanni guda shida na premier league din kasar nan waɗannan wasanni sun hada da wasa tsakanin edwana stars da house of oak wadda za a yi su a ranar laraba 16 ga watan Disamba shekara ta 2020 sai kuma wasa tsakanin Ashanti Gold da Ken Faisal a daidai wannan rana a halin yanzu wasa na mako na uku tsakanin Ashanti Kotoko da Accra Great Olympics shi ma an tsara za a yi shi ranar Alhamis 17 ga watan Disamba ranar Lahadi 27 ga watan Disamba shekara 2020 Midyema SC za ta kara da Ashanti Gold SC sa'an nan kuma Becim united fc ita ma ta kara da ashanti gold Hukumar kwallon kafar kasar Ghana a ranar Juma'a 4 ga watan Disamba shekarar 2020 ta amshi takardar cok na kudi CD miliyan ɗaya daga gwamnatin kasar Ghana domin rabawa clubs din Premier League. Game da bidda gwamnati ta nuna ne wannan ya danganci tsarin taimako da ta yi wa club club domin sauƙaƙe musu bashi a dalilin bullan cutar covid-19 da aka ta fama da shi jani jami'in ma'aikatar matasa da wasannin motsa jiki mr harrison sasu wanda shine darakta na kuɗi da kuma tsarin aiki ya miƙa wa hukumar kuɗin. kuma siyasan tikotoko za ta kara da alhilalin ɗin ƙasar sudana a kewayi na gaba na gasan hukumar kwallon ƙafar afirka kafa ta kaici za a buga zagayen farko ne a ranar 22 zuwa 23 na watan disamba shekarar 2020 sa'annan karawa na biyu a ranar biyar zuwa shida ga watan janairun shekara ta 2021 da porcupine warriors kuma sai kasance kwato kenan ta kai wannan matsayi ne ba tare da ta auri kwallo ba bayan fc nwadibo na kasar mauritania ta gaza samar da 'yan wasa wa zagaye na biyu na karawansu a dalilin cutar coronavirus. Hukumar kwallon kafar Afirka kafa a takaice ta ci ɗan wasan ƙasar Gabon Pierre America Aubameyang ya tara na kuɗi bayan wasu munanan wato halaye da ya nuna game da hukumar ta kwallon kafar afirka kaftin din na arsenal dai an umarci shi ya biya dolar amurka dubu goma ga hukumar saboda wasu zatuttuka na ɓaci da ya buga wadda ya ɓata sunar hukumar kwallon kafar ta afirka da wannan labarin muka yi so ƙarshen labarin wasannin ridwanan lamuktar ba sashen kausa na muryar amurka accra ghana Tuwa gaida Ridwan yanzu kuma sai labarai a takaice. kafin yada labaran Amurka sun ce shugaba Joe Biden mai jiran gado zai nada Marsha Farge 'yan majalisar wakilai daga jam'iyyar Democrat a matsayin sakatariyar kula da harkokin samar da gidaje da raya birane. Kwana ɗaya bayan da Birtaniya ta zama ƙasa ta farko a yammacin duniya da ta ƙaddamar da gagarumin shirin bada rigakafin COVID-19, haɗaɗɗiyar daular larabawa wato UAE ta ce rigakafin da China ta haɗa ya nuna yana aiki da kashi 86 cikin 100 wajen daƙile cutar. Wasu masu zanga-zangar nuna kin jinin gwamnatin Iran su uku da aka yanke wa hukuncin kisa a baya a kasar, amma suka yi nasarar samun 'yancin a sake yi masu shari'a a makon da ya gabata. Za su samu ƙarin lokaci a gidan yari yayin da lauyoyin da ke kare su suke ƙoƙarin nema musu beli yayin da kuma suke fuskantar babban ƙalubale a cewar wata majiya da ke da masaniya a kan batun. To masu aro da haka muka kawo ƙarshen shirin namu baki ɗaya sai kuma gobe idan Allah ya kamu za ku ji wata tawagar abokan aikinmu da wani sabon shirin yanzu kan a madadin maryam da wacce ta ta ni gabatarwa sai kuma julie latest gresham da ta hada mana shirin ni mahmud lalo da ke cewa mu kwana lafiya